Shugaban Najeriya Dr. Goodluck Jonathan ya yi wata ganawa ta sirri da tsohon shugaban ƙasar General Ibrahim Badamasi Babangida a gidansa da ke Mina. Ganawar dai da bata wuce tsawon sa'a ɗaya ba, an yi ta ne ba tare da manema labarai ba. ko da yake dai babu wani bayani game da makasudin wannan ziyara da shugaba jonathan ya kai wa janar baban gidan amma dai masu nazarin al'amurra na ganin tana da nasaba da kalubalen tsaro da ya addabi kasar da kuma watakila shugaba jonathan yana kamun kafa ne game da babban zaɓe mai zuwa a kasar tsohon gwamnan kano da binwai a lokacin mulkin soja kanal aminu isa kwantagora ga abin da yake cewa game da wannan ziyara duka duka haka abin da muke bukata ne ko muna cikin siyasa muna da cikin muna cikin matsalan tsaro to dole ne kuma in an ce shugabanni kamar haka sun haɗu dole ne a san cewa abubuwan nan biyu za a tattauna su kana ganin irin wannan tattaunawa tana da amfani oh kwarai da gaske dole ne kasan mu ta ci gaba a siyasa a fannin tsaro in kuma sun tattauna wannan eh alhamdulillahi shi ma dai shugaban kwamitin labarai a majalisar dokokin jihar Niger honorable bello agwara ya yi tsokaci game da wannan ziyara wannan zaman ya kamata a ce tun da dadewa an yi wannan zaman ko da kone irin zama ne amma bai kamata a ce sai lokacin da aka ga zaɓe zai ya karanso ba nan da wata za a yi general election sannan a ce yau gashi jonathan zai zauna da shi ainihin ibrahim badamasi shamsi baban gida duk da kamar yadda na ce ba san abin da za su tattauna ba amma ka san ko mutane da yawa za su yi sharhi za su ga a ah, ko kilan yana neman goyon baya ne saboda cin zaben da za mai zuwa da za a yi dubu biyu da sha biyar in ba shi ba me ya tsinda ba shi ba me yasa yanzu nan me yasa ba tuntuni ba saboda kowa ya sani halin da muke ciki a wannan kasan kowa ya sani kashe-kashe da ake a wannan kasan kowa ya sani wannan abun ya addabe mu mutanen kasar Najeriya musamman mutanen arewacin Najeriya koma demi kenan ziyarar ta shugaba Jonathan ga janar baban gidan ta zo ne a daidai lokacin da tura ta kai bango game da lamarin tsaro a ƙasar da kuma yadda aski ya zo ga bango shi game da babban zaben da 'yan najeriya za su zaɓi sabbin shugabannin da watakila za su ceto ƙasar daga halin ha'ula inda take ciki mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya